Da suna Allah mai rahama mai jin kai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Wannan shine kashi na biyu na labarin 'yar iska ce wadda marubuci Maji Alhaji Hotoro ya rubuta. Kuma idan za ku tuna shirin da ya gabata, mun tsaya ne a inda baraka take cewa haka na tsinci kaina cikin wasu wasi ko na yi tallan goro da kuma jikina a lokaci guda ko kuma na rayu cikin yunwa da talauci. Bangaren da ya fi karkata na daga zuciyata shine kawai ki yarda nan ba garin ku bane kina da cikakken yanci baki da kowa da zai hana ki ba wanda zaki ji kunya kawai ki more rayuwarki yadda kike so waɗanda ba su kai ki shiga wani hali ba ma sannan a gaban iyayen su suke rayuwa a kuma garin su suna yi ballantana ke da zama iya yi miki uzuri wannan ce shawarar da ɓoyayyen shaidanin da ke tare da kowane ɗan adam ya fara wasu min a zuciya to a nan muka tsaya yanzu kuma kashi na biyu na shirin zai ɗora manufar rubuta tallatar harshen hausa ƙudurin rubuta Yana ƙudire a raina zan fara iskanci na zama 'yar iska kamar sauran 'yan iska da suke samun kowace dama saboda kyautar jikinsu. A wannan ranar wata kofar ta buɗe dama haka lamarin Allah yake idan ya rufe wancan kofar sai ya buɗe wannan. babu ladi makociyar mace da take kai mata gidajen masu hali suna yin aikatau. Ta sa ɗanta ya kira ni a daidai lokacin da nake shirin fita akan duk wanda ya taya na sayar masa. Matar Alhaji ce take neman 'yar aiki da za ta riƙa yi mata ɗawainiyar gida kuma 'yar budurwa take bukata Shi ne na ce bari a yi miki magana don na san ya fi wannan gantalin tallan goron da kike yi zaki ta tambaye ta kuka na sa saboda tsabar farin cikin Allah ya kubutar da ni daga faɗawa kwazazzaban shaidan amma ki kiyaye dokokin alhaji domin ya kori yan aiki da yawa daga gidan aka rashin mayar da kai da kuma yin aiki yadda ya kamata ta yi min gargaɗi na kuma yi alkawarin kiyayewa albashi na naira dubu biyar ne zan ci zan sha zan kuma taho da abinci gida domin mahaifina Hajiya Karima ita kaɗai ce a wajen mijinta tana kuma da tsohon ciki haihuwa kowane lokaci. Alhaji mutum ne mara annurin fuska kullum a tukule sai ka ce mai kawo saƙon mutuwa don haka nake kafa kafa da shi kamar mage da ɓera Wata rana da ba zan taɓa mantawa da ita ba ina tsakar sharar falo kawai sai na ji an taɓa ni ta baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rasana na faɗa lokaci na farko a rayuwa da ɗa namiji ya yi min irin wannan. Lafiya Hajiya Karima ta tambaya yayin da ta fito nan shiru tsoro tsoro na kasa magana shashashar banza wai kyankyaso ta gani shine ta yi wannan salatin kamar za a zare ranta ya bayar da amsa son ransa amma kyankyasa ne za ki buga wannan salatin haka baki ce daga bana yin mugun faduwa ba ta faɗa abin bai mata daɗi ba sokuwar banza sokuwar wofi kawai ya faɗa yayin da ya fice daga falon yi haƙuri hajiya har ƙasa na tsuguna na bata haƙuri ta juya rai a ɓata ta koma haka na yi jugum kamar kazar da aka nuna wuka an da na an hana na kuka ga mari ga taka sai a wannan lokacin ne na gano dalilin korar 'yan aiki da yake yi kwana biyu da faruwar hakan sai ya kira ni na zo shiga kicin yayin da hajiya ke wanka ke zo nan cikin barazana na je tare da tsayawa daga nesa matso nan ya ƙara min barazana na kasa matsawa gabana na faduwa ba za ki matso ba Wannan karan na tsorata da barazanarsa musamman da yake ya kafe ni da idanuwansa cike da tsoratarwa. Selfie za mu yi, ya faɗa yayin da yake nuni da wayarsa. Me kenan? Na tambaya. Hoto za mu ɗauka. Hoto kuma? Cikin mamaki na tambaya. Ban sani ba. Ya daka min tsawa tare da jawo da jikinsa ya riƙe kafaɗa da hannu ɗaya ya ɗaga waya da ɗaya hannun ya fara ɗaukar hoto yayin da ni kuma kaina yake sunkuye ina ta ɗokin ya gama ya sake ni. ɗago kanki na ɗago ya ɗauka yi murmushi ya ƙara bani umarni na yadda yake so na koma kamar mutum mutumi yadda ya ce haka nake yi don mu rabu lafiya ban ankara ba sai ji na ya kai hannunsa jikina zumbur na janye a kiɗi mana bar wajen na shiga kicin zuciyata tana ta bugawa da sauri sauri ya ƙara biyo na kicin tare da kone gadan gadan zai riƙo ni cikin sauri na silale na fice daga kicin ɗin Na dawo gida cike da alhini da nadama, na yi gudun gara na faɗa zago. Na yi murnar tsallake tarkon fadawa iskanci na fada fyaɗe, ko da wasa bana na wannan damar da na samu, amma kuma gashi ta zame min gaba kura ba ya damusa. ‘Yan bindiga na amfani da tsantsar tsagwarar rashin imani suke tawa mata haddi kamar yadda suka yi wa mahaifiyata. zaluman attajirai na amfani da tsananin zafin talaucin matalauta suna keta alfarmar mata kamar yadda alhaji ya keta ni gaba gadi don na zamanto matalauciyar da ke neman ɗan abin da zan ci tare da mahaifina. Tun daga wannan rana da nesanta kaina sosai da shi da na gan shi zan yi duk mai yiwuwa na kauce haduwa da shi wannan ya sa ya kulla min. Duk lokacin da na yi abu sai ya yi ta faɗa yana kushe ni. Na rasa inda zan sa kaina har ma na yi kuskuren gaske. Wannan yasa gaba ɗaya gidan ya fita daga kaina, amma ba ni da zaɓi dole na daure na kuma jure da babu gara babu daɗi. Akwai lokacin da Hajiya ta ce na ɗauko mata siga a kicin na kawo, ina zuwa sai ya hau ni da faɗa yana mun tsawa. Ke wace irin kazamar yarinya ce? Me ta yi? Hajiya ta tambaya. Kalli yadda ta yi jagwalgwalo wai nan wanke-wanke ta yi. Ya nuna filar da suke wajen. Ai sun fita alhaji, ga sanan fes, ko ni zan wanke iya abin da zan yi kenan. Hajiya ta faɗa. A hakan ne sun fita baki ji wani wari da suke yi ba? Wai dole sai ya kama ni da laifi. Wari kuma alhaji, ina jin hancin hancinka ne. Ya ya ga abu ina ji kirikiri za ki rika kare ta. Duk 'yan aikin da ake kawowa gidan nan ban taɓa ganin yarinya ƙazama mara kan gado kamar wannan ba. Iyar ka faɗa. Barakar ce ƙazama alhaji, kai dai kawai ka ce jininka bai haɗu da nata ba. Amma ina laifin baraka. Kin ga tashi ki barna in banda wari ba abin da kike yi kuma kwanan nan zan ce babu ladi ta kawo min wata ya daka min tsawa a firgice na tashi na bar wajen na koma wani waje a gidan na ita kuka ki yi haƙuri da halin mijina wani irin bauɗaɗɗen mutum ne na rasa me yasa baya kaunar 'yan aikin da ake kawowa gidan nan guda ɗaya ta jinin su ya haɗu ita kuma tun da ta je wani ya yi mata ciki ba mu sani ba tun da abin ya bayyana ya tsane ta ya yi mata korar kare wai kada a zo a kala masa shari'a ce shi ya yi mata a wajen haihuwa ma da ta zo da matsala ta rasu Hajiya take rarrashi na daga baya kamar na yi ƙunar baƙin wake na faɗa mata haƙiƙanin gaskiyar halin mijinta amma sai na yi tunani ba lallai ta yarda ba saboda tsakanin miji da mata sai Allah. Sannan kuma bani da wata ƙwaƙwarar hujjar kare kaina daga ƙarshe zai iya amfani da ƙarfin kuɗi ya sa a rufe ni a zuwan na yi masa shari. Haka na ja bakina na tsuke ta gama rarrashi na na yi godiya ta tafi. Da wani yammaci sun dawo da hajiya sai ta ce na ɗauko mata kaya a mota. Ina zuwa yana zaune a ciki yana waya na ji gabana yayi yi mummunar faɗuwa amma haka na daure na ƙarasa ina mai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bari zan kira ki masoyiya ina gida ne. Ya katse wayar. Me ya kawo ki nan? Ya daka min tsawa. Wato laɓa kike min dan ki ji da wa nake waya ki faɗa wa hajiya ko? A'a kaza ta turo ni na ɗauka cikin raunin murya zuciya na bugawa na faɗa. bari ki ci na faɗa miki gaskiya yau ne ranar ki ta ƙarshe a gidan nan in ban da rashin mutunci kina ci daga cikin arziki na amma ni ba za ki yi min halacci na ci naki arzikin ba ya tsure ni da ido da taimakon addu'a da nake yi na samu ƙwarin gwiwar yi masa magana kai haƙuri alaji ban kasance komai a gare ka ba face bai wadda ta rasa cin yau da na gobe shine na zo gare ku ina mai hidimta muku a matsayina na mai rauni don samun ɗan abin da zan ci na kuma kula da mara lafiyar mahaifina wadda da ni ya dogara kana da arzikin da zaka samu duk irin macen da kake so ba iri na talaka mara gata gaba da baya ba ka duba hajiya ka dube ni bambancin da ke mu ya kai sama da ƙasa ya wanda ya mallaki mace kamar ta madaukakiya zai sako da darajarsa ƙasa ga wata ƙazamar yar wanke-wanke da share-share ka duba Allah ka kyale ni in na ci daga arzikin da Allah ya maka aikin nan da nake yi a gidan nan ba karamin lada kake samu ba ka taimaki rayuwar mareniya da ba uwa ba sauran dangi sai mahaifi da ke kwancen mutuwa yau ko gobe aikin nan ya yi min katangar karfe daga faɗa ko zazzaban shaidan ka taimaki yar almajira zan rika yi maka addu'a Allah ya kara maka arziki da nisan kwana maimakon kalamai na su ratsa masa zuciya sai ya hasala shi ashe dama baki da kunya wato wa'azi zaki yi min ko to bari ki ji duk abin da kika faɗa da shi da busar sarewa duk ɗaya ne ko ki amince na samu abin da nake so a wajen ki ko ki bar min gidana na biyu bana buƙatar addu'ar ki jikinki nake buƙata addu'a na san inda zan je na biya uwar kuɗi na a yi min na uku ba ruwana da maraicin ki ni ma maraya ne ba uwa ba uba gara ke ki uban na raye na hudu idan kina son da taimake ki na taimaki ubanki ki bani ni ma zan baki wannan yanzu shine sannan rayuwa wal bani wal baki wal hana ni wal yi miki korar kare daga gidana Allah ya bani kuɗi da zan baki ke kuma ya baki abin da zaki bani sannan kada ki ƙara saka matata a cikin wannan magana idan kin amince ina miki da lemar habin a gidana idan kuma ba haka ba daga yau idan kin fita gobe karki kuskure ki dawo ya fice daga motar ya tafi ya barna a wajen cikin yanayin karayar zuciya da rashin tabbas na kasa motsawa kamar yadda na rasa takamaimai abin yi da ya wuce ci gaba da karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil hajiya ta nemi dan hutawa saboda yanayinta na juna biyu da likitoci suka ce ta rika samun wadataccen barci wannan ya sa ta hau sama tare da bani umarnin kada a tashe ta Ba a fa awa ɗaya da shigarta ba sai ga Alhaji ya dawo, ya kafa ne da ido yana muzurai kamar dogari daga fadar sarki. Ya ya muke ciki tafiya kika zaɓa ko kuma zaki amince da muradina? Na yi shiru ba amsa, magana nake yi baki bani amsa ba ina da abin yi. Ya daka min tsawa. Ba na da zaɓi, ba na da yadda na iya, Da abin da kaga ya dace ka yi. Ban san lokacin da bakina ya furta wannan kalmomin ba, Bai ce komai ba ya hau sama ya tabbatar hajiya barcinta ya yi nisa sai ya sauko ya shiga ɗaki. Bayan wani lokaci sai ya fito ya fito ni da hannu alamun na je gare shi. Ban sanya aka yi na kasa bijirewa ba kamar yadda ban sanya aka yi kafafuwa na suka tattaka zuwa ga inda yake ba. Tun daga wannan lokaci Alhaji ya sauya daga mai ɗaure fuska zuwa ga mai wasa da barkwanci ya ɗauko bandar ɗin kuɗi mai yawa ya bani ya haɗa da atamfofi da lesuka. ga wannan ki dinkuna masu kyau ki sayi kayan kwalliya ki sayi duk abin da zai ƙara wa kyanki kyau ya faɗa cike da jin daɗi duniya ta dawo min sabuwa kowa ya ganna sai ya tsaya ya ƙara kallo na masu gajan hakuri ma har cewa suke barka dama haka kike da mugun kyau amma kika tsaya kina ɓata wa kanki lokaci ba ruwansa da sabuwar rayuwar da na jefa kaina kowa sai yaba kyau na yake yana yi min murna na samu sabon sauyi a rayuwa wani abin mamaki har zuwa gidan mu ake neman taimako a waje na ce a raina yanzu mutane ba ruwan su da talaucinka su kawai mai kuɗi shine mutum a wajen su. ba ruwansu da wata hanya nake bi a baya kallon arziki ba mai yi min ba wanda ya damu da kukana ba wanda ya san zafin hawaye na amma har zuwa ake a ce baraka dama leƙuwa ne mu gaisa naga kwana biyu ba mu gaisa ba dan abin da nake da shi na ɗauko na bayar masu zuwa neman rance kuwa suke tashi na daga barci wani lokaci Alhaji kullum ƙara jana yake yi a jiki, masoyiya shine sabon sunana kenan a wajensa, maimakon a baya da yake kira na ƙazama mara gata. Yanzu an daina yi mutsawa tsawa sai rarrashi, kullum sai ya bani kuɗi, na nema ko ban nema ba. Wata ranar mun je wajen sayayyar masu hannu da shuni, na zaɓi duk abin da raina ke muradi, sannan muka wuce wajen sayar da abinci na masu farcen susa muka ci muka sha son ranmu. Kana daga bisani muka wuce ƙayataccen otal na alfarma, A nan ne na ga yadda attajirai suke kashe mahaukatan kuɗaɗe don lalata rayuwar 'yan mata 'ya'yan marasa gata da ba za su iya ba su wannan kuɗin saboda Allah don ceto rayuwarsa daga tambaɗewa ba. 'Yan matan masu karancin shekaru da saffa-saffa sai shige da fice suke yi, wasu sanye da niqab, wasu sanye da takunkumin fuska, duk saboda gudun haɗuwa da waɗanda suka san su don gudun ɓarar da su Yayin da waɗanda suka kone babu sauran ƙauri su ne za ka gan su fuskarsu a buɗe suna kallon kowa su ma kowa na kallon su. Alhaji ya kalle ni cike da jin daɗi fuskarsa cike da walwala masoyiya Alhaji wani ma yaushe za a fara kirana da masoyi ne to ai naga ba soyayya muke yi ba me muke yi cikin mamaki ya faɗa kasuwanci mana kana yi min abin da nake so ne kuma ina biyan ka da abin da kake so amma baki mun adalci ba. Yaya na ɗauki zuciyata cokar na baki, na ɗauki ki na yi mata matsuguni a raina, na jingine mata ta a gefe, na janyo ki jikina amma kike min kallon mai muradin iya jikin ki kaɗai? A baya da baka samu jikin nawa ba, ai ban samu wannan damar ba, face zagi da can mutunci. A wannan lokacin ban je ina son ki ba, ban zata zan tsinci kaina ina mai shaukin ki zama mata a gare ni ba. Mata fa kace Alhaji, Mai zai hana ka ajiye wannan maganganun mu ci gaba da rayuwar mu da dai wuka da nama din na baka haba baraka ya kamata ki yarda da ni ke nake so ba jikin ki ba kuma so na har abada matata kuma uwar 'ya'yana na tabbatar sauran 'yan aikin da ka kora don baka samu abin da kake so ne a wajen su. wacce ta amince maka kamar yadda na amince maka ka faɗa mata fiye da irin wannan daɗaɗen kalaman amma a ƙarshe me ya faru ta yi ciki ya bayyana korar ta kai ka ci mata mutunci ka kuma nesanta kanka da ita ka kyale ta haka ta mace kamar wata dabba ka bar ta da fushin iyaye da zagin mutanen gari kowa na cewa yar iska ce kai kuma kana nan ana yi maka kallon wali kana ci gaba da barna a doron ƙasa idan a da ne ba zan iya faɗa masa waɗannan kalmomin ba amma tun da malam ya hau jaki shi ma jakin ba zai ji kunyar kayar da malam ba baraka ya kira sunana tare da durƙusawa a ƙasa kamar mai neman yafiyar zunubansa ki ɗauka a ranki wancan alhaji mara imani da mutunci ya mutu ki ɗauka waɗancan zunuban da na aikata na mutu tare da su yanzu ni sabon mutum ne mai cike da son gama da duniya lafiya ki karɓe ni a matsayin mai son zama na kuma yi rayuwa da ke cikin salama har abada ki karɓi wannan kalamai nawa a matsayin tuba daga miyagun ayyukan da na aikata hakan na nufin daga yau mun dakatar da aikata abin da ba daidai ba za mu tuba mu yi aure tabbas zan so hakan amma matsalar ita ce dole sai na zauna da hajiya na gamsar da ita na taushe ta domin sanin kanki ne da ciwo miji ya je wa matarsa da batun auren 'yar aikin gidansa. Hakan na nufin babu rana kenan, jira kawai nake ta haihu saboda fargabar kada na je mata da wannan batu ta sa damuwa a ranta hakan ya shafi abin da take ɗauke da shi. To me zai hana na fara istibra'i tun yanzu? A'a, ba a yi haka ba, yanzu idan kin rabu da ni ina zan sa kaina. Na ga kana da mata da ta halatta a gare ka halak malak, da kenan da ban san irin baiwar da ke tare da ita ba amma ko da wasa ba zan iya rayuwa ba ke ba an yi alhaji zaka iya auren wacce ba kowa ba wacce mahaifiyarta ta kashe kanta saboda takaicin keta mata haddi wacce ubanta ba kowa ba yana kwance cikin rashin lafiya da nakasta yar gudun hijira da take wulakastacciyar rayuwa yar aikin da take gabatar da kanta ga ubangidanta dan kare kore ta wannan duk ke kika ga kanki a haka amma ni yanzu kin zama wata tauraruwa da ta haska duniya ta da soyayya kin zama farin wata da ya fito da ni daga bakin duhun tambada kin zama ruwan da yake wanke min na daga makantar lalata tarbiyyar yaran mutane zan aure ki a duk yadda kike na rayu da ke cikin salama hakan shine mafi alheri a gare mu baki daya na rufe miki mummunan tarihin da kike boyewa ke ma kin rufe min mummunan tarihin lalata da ba na so duniya ta sani wannan alkawari ne na kuma ɗauka sannan zan cika ki yarda da ni. To masu sauraro za mu ɗan dakata a nan a kashi na biyu na wannan labari na 'yar iska ce wadda marubuci Maji Alhaji Hotoro ya rubuta. Ku kasance da mu a shiri na gaba domin kawo muku kashi na uku na shirin. Ni da na karanta Amate Umar nake cewa mu kasance lafiya. saitin zukata ɗauki koyi da kanka kamar kana masu burin kara da kasar afirka da hausa mu muke faɗakarwa da nishaɗi ina baiwa mahuloli muke ba cikin salon ilimarwa bisa doron ta'ada muke zubin faɗakarwa mai isarwa da annashuwa kira mu